Wadda odamuru allahu subhanahu wa ta'ala maga a jamanga. Wadda odamuru allah maga ana khiri wadda gani duna adulla gara ya rabbi arnu di o dinanga arna o tanga wadda gani. arno jiri tuwaguhu munnahante tuwaguhu barkante kebe mbegona hana duna adulla gara fare muhammad sallallahu alaihi wa sallam arna kanuye sabatin o maga ya rabbi gullano ta sunna ke arnoda kahu arjanna ke nogondi kesunkaso barkante oda mura lamaga heri be gano nogondi horma be gano nogondi allah ganna yagodangani na batiye gani. no gollu kuraga ni musu ñanagandi yi. ke tammu lagare ke wuru bane be ga nogondi agan posunta ujine kasunga allah na uwar jagai ya rabbi allah ganna ndo da ngani. no junumu ñampa nogondi omare mo darul qur'an hadisin dagan kama wada ga susu ko manten kunyi tislama gun kunyi denga wada ga ko manten kanta timare magun kanta denga wala mura allah subhanahu wa ta'ala maga agana khairin ya ususuka humanten nangani nokis notanga wadna bange sui allahumma amin amare mullen kitanin kota ke wala menyi wala halaqin kama kenya gani fare muhammad sallallahu alaihi wa sallam asiranga sira ke ana hampo ni ona fare muhammadu tu sallallahu alaihi wa sallam wona dudukuti kutu aka ñoyi kena katina sabati wo maga wona katina ñagala battenga dina ke woraga dina ke famu famunu mogo ɓen be allah ganna ke ñawo sukomantendangani wo gana faren sirantu salallahu alayhi wasallam wo gada faren sahabanu wo gadi i tarikuntu awañana sababuyi wo raga faren kañoyen kitta tongu ñimme yaxe maga wo raga sugunu farendi sallallahu alayhi wa sallam ko o hayke sun kaso bedu kundu onan kawan natu farenyi kam mogo sun kasondi tammu lagare nga na naganen sitini kam mogo sallallahu alayhi wa sallam dulwote su kempe anyi naganen sitini emre nga nagani sitini su kempe maga ille na ikkandi misire ndi na sunya allan batiye nga aga urbane murunu kenya gani lailatul qadr nguronga kendi okunda to nyaa do faren batenga oron ka wono na ganen siti ono se kompa kenda bali on takawa onan kempe na nya ko da saka na kenke ma urbane ken tambinu nyeluma kinga na kinyo kota bembe ona ile misurundi ona sunan di faren ni tambu kitwa ko matensi ki Allah dangani aga uroke murunu ko na yake moxoa ono naxanen siiti moxo siringa wona o sekkon xampen dabari tomilanga wuru tammo kisi kohumantendi modo na gemu allah ga nodo sababa gemundi allah ga no warja wuro ke ke ñagani lelatel xodun wuronga allah ga no warjaxa ladi no jurumu ñamba no xan ne boroba ka jahannabe nga no nya arjana nga allahumma amin omare motaxe hamanto o ñogatehe faare sallallahu alayhi wa sallam abaga dawa njupa mogo ɓe mbe makka nogondi o da ngari ala jupa gundo ñeɗi kembranga kem gundo ñakkam mogo ayi medi kaadun kon ɗo menaga aɗo akana limu, kwe kuɓe mbenu kuntengi ya nanti li soro ni kun gana nagani sitiye ɓe sakati sakkati abubakar suddiqi radiyallahu anhu giri lahim himmogon kaada ngani a ke ñimme ga sago dine keyi agana diroko teɓe mbe dabari agana nagani sitiɓe dabari aga na gollo gollu hooroɓe mbe dabari gele aro wa islam a gondi na lesti sahaba horen po gabe gabe kunya gabey mandano nga kunya kuñagaña dina ke drapo mutano nga wala ke ngali ŋari ha mantondi ma fare sallallahu alayhi wasallam aga kati na nasoro ñigonin ko huma mi kumbe melu ga tokido allah dina ke battenga ken palle oda ngari nanti allah da anyan faren kama wajibi nga anan bugu sella nga aya dina ke kiyandi allah komonga oda ko nanti ada jopa imme kan di. ada batun kiri aimme ahabatunu da ahabatunu lemu asuko humantenda menyi ada allah dinage kinyandiya haraga ne nga. abu lahabi akenya kuiga siki faren kane yonka abu talib na naganen siti faren dangani nanti wa faren korosini iwa demana ana allah kinyendi. Teke ike kwa ni nanti haba killen Yon yonka amma ka juti ka nanti ko sirra woho ñaniya naatogo yonkingi kedi woda kungaro taxe hamantendi Onyo ñogoda ko nanti farenga sallallahu alaihi sallam anyan pale na lahiru xannen kita abu lahabi maga abu talibi maga eh, abu talibi digan xannen kita nan ji wasu kidi batenga ai mi haban kadungo agara kun sigira ren tuketa oda ko nan farin farin abaka senda nga kati makan ko nyi misri kemre nga awari hike mo wonki dangani onyo wasigi kibe kebe mbega koni arna to haklundi e o garna kebe mbega koni arna ya sawabai na barajin kira ku su komanden nangani na golle kenya golle khalasun tenga allah subhanahu wa ta'ala ni bani jati nangani na musunya aljanna allahumma amin Omar mu fare sallallahu alaihi wa an anyan palle nan se in imme haban kadun kon an anyan palle ni haban kadun ko ni sigidaren tu hike no an anyan palle na Abu Talibi a haɓa tunenga na ke lahiru kannen kita nanti iwa sikidi batenga iwi korosini kisu komantenki halle farenga ada killen wutu gani da'awan killenga na Allah dinan tiyandi Allah komonga Allah dinake na tiyandi Allah komonga ko Allah ga gadara muru mo bembe. Bare Allah da ɲamari a nanci ana dinake ana bangandi kure ɲa kamma ke ga tanu ko tayo fare ngri sallallahu alaihi wasallam nan nantolongo giri le makka gondi ke ni safa girenga farenagasi gire kamma nga nan kusanta gangunde da bari. a gangunde keno wandi ati ya ha ke kene gangunde kanne maka makka nogondi an gana ke kundu ko debe nogondi sire gana mugu wa ke gangunde kanne ga bugu nogu a awa non ni illa dandi na ke heti gangundi duroyi ga sigi ada tigangunde xanne a ko e aga yilla kare ŋaña mowo keɓe mbe kata katta xayde ki suxuba xaney axanayi kundu ko deben di sesunda ke mugu magara yaxe muru manaxa bonena na kamana xa ke nga nyata ni kuresigan kon xabla xooren sukohumanten bugu isuwa kama na nuku ke muru isu humante daga meni sofa giden ŋure farenga sofa giden kamma sallallahu alayhi wasallam ke ŋaña farenda allah hallen ngani Tauhidu allah banannaku farenda ken digamen tiyendiya ike kei harannaku ala ken kidangani nanti karna kawo kanonga wanda karau liniya allah wabe ni bollunga wa anna goli sirol warankani farenda go ke kotai ke kisa ɓe al imam al bukhari rahimahullahu taala akinda hunne ko ke kisa ɗi nabu abdullah ibn abbas maga allah nuna baka adi haba A ati kyan ibn abbas ya ati biranɓe allah ayan aya yankandi allah farin kama. sallallahu alayhi wa Allah ga ti, wa a shi al aqrabin farin muhammad an marentuntun gongo an kadun ko kun gongo kun menugan cintanga kenganya abdullah bin abbas ti fare situ safa gidan kamma kinga nyata ni ala gangunde kanen jopa ati ya bani fihir ya bani adi quraishin togo maka quraishi maka qabla quruku quraishi quraishi qabla anati fihiri remu adi remu qabla ti togo nga ma isu isuka humantenga telle menyi safa gire mure kenda ndaganya har selebe mbegana makka nogondi lojuru gadan kitan ni mega ta telle kemrenga alla ga ta telle gire ke wure asuka humantenga sere khi ikka dun kon sere mbega telle ke hiyare muru agarni hike ngani anyin jondi pasunta ida min dangani besu ko humantenli sere mbega konto kenda haren dengi har sigin dengi daga wale na nunga annari ako ngani farin to kemo kodi raka mana ndenda bali ma abu lahabi mega bakka kengani ahaba tukunenga ado kurishiganko isuko humantelli jamangara meni bila kewembe fare sallallahu alaihi wa ada diga men jopa kati soronga ati makkanko kurishiganko na agatirmbi aganin jaabi yala na ka na naga kibari nanti sigumu gadangano sigumu kunya hayi lamba nuko kedi iga mula nalli kenagai iga mula nalli kulenkitiñande ihay ke lamba nuko adi gide ke halle iga mula ya kenagai aka agawa sakkiŋa ba magati sakkiŋa kiŋanya farenti sallallahu alaihi wa eh, kiŋanya makkan konti yobo o sakanga e kuma dum garin Allah kin pindi mene e sire mi ga hol direke no wannan koro yore tan na dur hosi kuma dum gare sun Allah pina manu gare ko nura ni an diga men su tumu ken nan kin ana tugu nganti si gumunya le kheno yi hay ke lamban no no ndi wangi de ke halle o sakai o ah ken ni makan ko nyimmi ha gara khili ken no kunne nanti farenta gare konni imera sabati nidu kama nanti tongunde ya nanta gare koni wakini ho khoro khore ay sirebe megana da'wa ndabarni anyi misro ku ma'kuta ndi hananna anga kube mbiru waji nda ndi ala kama ka ngandi kanga be nta sakai anga kube mbiru kharangu ndi kana kutandi ndi kanga be nonga hanta yakati kendi katli farenga waji nanjo pana ada sakura kunya mulima kananna ngana kuhuka kada awa sakinga maka sakinga itu wasakanga barama nungare koni anta garana anu tungundini ken angan hunyo mbe kwal wasakai tinganya farenga sallallahu alaihi wasallam kibembe ga maga ada dunkuiya ati fa inni nadhirun lakum bayna yaday adabin shadida da ngani awa ngeni gongondana nyei kattagai ni gongondana nyei kattagai baka yangangata maga yangangata jondi kebe megani yangankata koto koto nga alla den kai na naga gongo aga naga mugontu jahannaba imbenga yangangata ni akoto koto koto kotenyeni aga alla maga kendi Allah din kai kata kai kiyai anyan palle ni digan kanun tirenga isura ko deben no wannan ti anu tungunte yi isura ko gido mure kana tan tungunte nyi ade kallen ko kin nyam makan ko nga azukuru kolla na tinyanda garen ko kata tanda tungunya ko sasa asutan tungunte nyi kolla na tini tanda garen ko bari watu agada ko ken su anta garana ma gare ko ama tuti gare ko nge hali sangendi ikunyima nake ngo sasa kuno ke nake nan ji ewa haka tin tungun ya ga soringa alla ndin ka tagai na ga gongo baka yangan kata kotu kotinga kinganya abu lahabiya kenganya kemogodi ai me haba tugun ke. abu lahabi kenya ndire jamani na sihin mutu a kusan da farin da ngani tabballak sa'il al-yawm alihada jama'atana halaki yin an dangane taktin mono an dangane muhammadu allin kin ma su taktin mono an halaki yin an dangane e an moka kuma ti ho hay ke heti an ke da maka su bagandi kenan ke diga ya ko ran tanke ni gungun nan tanke na Allah kai hare halake yin da gani a kusanta Allah farin langa sallallahu alaihi wa sallam farin ma jabile yonka Allah da jabi wa Allah da jabi farawucin mallato kin nukunninga a ga da ke ku farin nan gani Allah da ayoyin na Qur'an gondi na yana ajabi Allah ci Qur'an gondi tabbat yada abi lahabin wa tabba ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب التي هلكينا أبو لهب لغني أبي لهب تتنبي لهلكي وتبا وأي مسكه من دم لكي ما قال نانيا تبت يدا أبي لهب abi lahabi kitun pille halaki khibarin de yare maga watabba wa ahlaki mi gallanga de yare maga Allah da langa sere en bega ti sikki Allah kumunya kane tinta Allah hallen ki yandini Allah kumuwa kingani abu lahabiya agara farin langa sikibin bai Allah da langa tikin bana ne mai bari aljaza'u min jinsil amal an ga na kibin tihi an na hatana kende allah gara allah langati i min langandi ke me mayi wa kenganya abu lahabi ayyada eti lemme ngabe ngike maganga kitnanga ku baba anja alqiyama ngota kana kinyere ke kana kinyere kelle mesuke ma lenyu ngabe nyanya bula maga wa bannanya ni na bule ngabe ngamaga wa daraja ngai anna nan nike baba kana kamano onna ke alqiyama ngota kile lemme ngabe ni na bule ngabe ni التي ما أغنى عنه ماله وما كسب an ga wala sura kila gaden wanta sura kita tafsiriya kendi Allah da Abu Lahab langa na sabu nya ga khalil langa ki ko tai Imam Muslim kada honne ko kisa ke no li Abu Abi Hurairah ga kisa ke ko da mo bembe nan tibran be ki aya ga yanka kinya gani Allah ga ci Qur'an no gondi وأنذر عشيرتك الأقربين أما لنتندو فاري محمد أما بانكادون كوكو من تنتانا إغونغو أن الله خلين كيدانني كيغانيا فاري صلى الله عليه وسلم ada kirinde ñam makka nogondi ken kirinde ada logo ken palle na kirkire ada logo nde ña dabari na bee sukiri ken palle na inde ti togonunga na togonun kiri farenti ya ma'ashara quraishin an anfusakum minan na farenti quraishi kanko makkanko kada aga du kisi baka jahannaba imbinga kada gollenya allah da ngani humembe aganya sabu na aga kisi alqiyaman kota kada aga du korosi jahannaba in imbinga keni logon de nyanga to quraishi kanko makka suro ken nogondi keta ken kotay ken birenga kabila ke sura nogondi ken palle keta ayinde kheleferine ndabarni ati ya ma'ashara bani ka'b bani ka'bul mu kabu bani ka'b qabla ka'bul mu anqidu anfusakum minan nar qada akhadu kisi baka jahannaba imbenga ya fatimatu binta muhammad أنقذي نفسك من النار أتي فاطمة محمد كي انا أي مفاتي أي ملي نغري فاطمة أن كسبك جهنم إمنا فإني والله لا أملك لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما سأبلها ببلالها فأنا كوكري أتي بيسوني دكسبك جهنم إمنا wa ina kunati allahyi ikiranta hoho karindiri bakkaxay alkiyaman kotanga alkiyaman kota angana kine allahyi ando golle ɓe megama kinononga sumbuntano de andingenega ani katiya ogu haba ani katiya ogun katigankoña kenta alkiyaman kota de gollunyana no iga pesene anga keyembe dabari asharin maniya an yi minan du kisi an na gollin ya Allah dangan kibin be a gayan sabuwa nan kisi alkiyaman ko ta yangan katen. Farenti, ina ci Allah yi dan ta ho ho marna aka kundangani ko wancin magalla ganya na kadangani yon ka sumpun ko ni ken ngoro mina ba ka ken sumpun ka cika nga sihindi ti sihindi jiya la ke mi dabar nadi nga ken nyana dunake no wanda kadangani na ke mi dabar nga ken nyana n'a naxa no dunkullaxu na tun tugunko yaxayi naxati kati alla xallenga axaya bo kenga sere min da alqiyaman kota hogantan ko maxandu marasade tokuni katigankoñe tokuni kati kundankoñe kenta alqiyaman kota de ayi ngeni katine men hokuwa xara muxani katiya kenta alqiyaman kota de ayi kebe mbe ganna hanano ke nanga golle ke mbe dabariya wallahi an kala xara ma maxan nene farenti kilan tofobi bakka i kadun kon maxa faran yin mika dun guyin yin awe fatima an ga magulli alqiyaman ko tigan ta kunya nan dangan yonka anna so yin Allah gahin martan lenki okuni kati gunnan gonya ide okubu kati adi oku harmo ni kati yayi on ado kati ya batenga awaji kanyo nuga akra mo ime di muru alqiyaman ko taw faran yin me atiran ta hunya na faran yin ba man kan mo wani arna hakla sirkin wai ke yi fare sallallahu alaihi sallam ana da ñakke mu wadi na soron baga baga ke mu wadi na allah hallen kiñandiya sere summaga taaku alkiyaman kota ga tini kemberenga ti sumpu ñanin do faren nagaani de fare ki kismaru ñayi de fare le lemu ñayi de kenta hohona na nga golle nga heti keñasi umar bin khattabi da kenya ko saad dangani ati saad ati magandu marasa de nanti faren ne ga nan kinga ma andu marasa de alqiyaman ko ta cross na yake ni allahi sumpun ta su suna ba ke ga cross ne nyana alqiyaman ko ta kenne allah subhanahu wa ta'ala wa sumpun ta su allah na ba yibo ke arana nanti na kuma men ne ga ga kibare ngano nga an jikin ga din ne ga ke sai ga ne ga ke ga no wembe an ga kirki ta no nga yo ga sire su ne ga hece allah ai sire su ne ga hece allah wa sumpunta seesu ndo allah ke kembe gando allah naga gollu ko ani akkume ñananga an kama ni gollu ko ani ani dabari ni suronde igama suro anga allah ñanan kani allah ganna golli siga nondola ngani allah gan ko pusu komantemma ke ni mogo dum marasa ga tawo no kitolo tanun kamma ɗokini ko kundanko ko okubu kati adi okuni farenti nyai ko okuni kiyayi makandu nene farenti fatima dangani anqidi nafsiki anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum min allahi shay'a keganya faare sallallahu alayhi wa sallam anugodun kullago ke aga kiɲani makankonga ke mogo wadi gangunde kannen paye ke agada kiɲani makankonga e faare sallallahu alayhi wa sallam ada bangandi sonondangani kuwe mene na ayi misira tintonga makka nogondi na ngani, nanti inan sogo alla hare alla ke harannaku kiyayi Gina ke in kinye kiɲe into kida batenga. wa inatu nanti sumpunkacce suho kote ni kiyayi dina ke gana nasere mbeka hu. ana sere mbeka ya menye alla hallen ma. ken sumpunyan mposinta sumpun su kahumantenga bala kenta putin marjana nogo agana bofenga, sumpun su ga nonga asuko ka kaka akhre betinte yani akutini aka bari fume gani Allah kallenga me na barakinga sumpuken takan hasrun khadi farenga sallallahu alaihi wasallam ali soro ku gongo ni baga baga ke mu wadi na alla ti dan gani fare sallallahu alaihi wasallam ala ke digan kanne ko makka no ke digan kanne nya digan kanne me mega ille ille maka no wani agarro turu nundi agarro kanu no wani anya masalan diga men maka no gondi giri Allah na tiada ngani fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin gili ke diga men koni faren ke sallallahu alaihi wa sallam na sigi tani maka de men no gondi keta wa ke diga men ana masalan laqunga kiana kanu no wani kiyanya masalan diga men fare sallallahu alaihi wasallam akara golle njofa keta ho ho ga ke diga me di mana keta maka nogondi golle nya ke nya kama keta sai sika fi sikiki akane sannan munun kuwa de mana anna bol nya de mana kembrenga e latan du uzana na kunya de mana ho ho ga siki annan ke laga warne keta golle na ke nya kama keta wa munuke imini mania na kin bangambi soron dangani na bolu ku bangani soro na ngani mani meni na hasuntiya ani mena so lesegu anda na ari anna sigindi anna sengen kolos na lai na gurin kambu kambu na ku hayi na ni lampa ju mulu maga. imbe haro kompenga anga mo urtini na bagani imbe nga bini na nyama premete gide farin togo ime akubin bin battade a zo kun haƙiƙan bangani dangani awo soro ñongen kembe dabarni ya sore hakla kitadi jang hulle ngam magan kan ni tike ni kan sadaka ni kama ko gore anya na igandini anya na minindini anna kace lanna kace mbagai ken kinyi lanna kan tangana kan mugo sahaye nga hoko donga tike ni ke tangana ken sahaye ni mega na hutu na sidi mbeni bini antidu kurosino saka tanenge kurosi mun dal nun kata wonu wasu mbule fun tukunga Allah gan hakna sirin kinoi kin anya faris sallallahu alaihi wa sallam gollen ko kiyai ne hiki hakkan bangal suru dangani munun yimini maniya gidu ne ni sulu ne ni sebu ni batu yala na hawiya ba ga tin durman kin nan yala na hawa durma ki ba sahayi ko isga na hawiya ba na hasuntiya ba ga ke na hawiya ba na hasun na hagan ne gancin takin nan ga dangin ni me na hasuntiya adro mamawo abagawo na hasuntiya farin to ko banga nimi bunu min maniya wa ken bane tide farin na ya ho dabar ni ana kaba ko ka ko ni mine da libanganto kun ko ni nanti sire me ga mi jikin su Allah kamma an ga nan jikin su hoto na kamma san kun ta gonyen bari Allah ni hun su ko mantin kamanga Allah na hun su ko ho dabar ni ana ko anan jikin sogo kenya kama anan kisi eh kudiam ko ngenta ki musoronga de ai kenta ge musoronga de nanti muno ngati na hantai ke ka ga ta musoro boli ngati boli na maga batiketa ge musoronga nanti baga ne gare ne sahayi ne gare ne adru man ne gare ne mun tal bago ne gare kenta ki musoronga de ha suron butun duniya yono ngana kun ko tanni kun bai kusan da butuke nga ke muti angiri maka nogo di e batendi maka a dumbu bute akati a kati maka nogo di maka sorogon su butu ti farenti na hanta ku hunda mu kuna ngare ona Allah kam a iganyin hoho tu faren da ngani an ganyi ti tu hoho ya su ko manten yilla a isu ko manten isu ko manten igini farin jakin ti hohoyi ila su kuma ni la mun gai ambe igara faren mugu ga tini munun ta tini na hantai jinna guma wunu gare ne na hantai jinna lan tappa pakanya na Allah yimme gama dugi cikin bimbe kurtan nan para mun tinya na ada kana ngare hayin don bo eh, eh, bagan na ngare una alla bane batuna dewe muralla ma alla no ko magen dabar igra ke mugu deben deben no wandi a isu budu anyi ma ke ta ko kamen yide ne ga yanka kembrenga bondi ndenga kamananya butenga anya kamundi ko tabule ada hina ka titi titi titi awa gudunu no makango asu ya rendumbu makan ko nga asubutu butu nga bute zubli fare nga sai ko minu kunni ne din na hanta kuyu ona kusi ko manda to na bane butu to habanu ike mbe kama to na kungara ko heti na hantiya ko sulu heti eh kiyen ko to amaka no woni de polisi kan ko ngiri a etike mlenga osu ngiri onsi wotandiko ona ke si kelemine kani kenya hali heti a no hinu bono magade olla lada kaso wala ko mini xen kita o habanu yere kiti kismanu o ku kismanu kismanu yere kiti habanu sire na lo ku ko taban tona ku laki wala a ken koni kelo taran ta gimi makan ko nga isudi kiten kini ne keta ina ha ina ngini na sigi farin kani sallallahu alaihi wasallam mani makon ko gri bari idatuwa nanti an a sira nan anti anti la ilaha illallah an allah bane basu mure be mbegele kunne ki mure a hamu faru ndo makan ko nyimme ke kota yi inta me do salle batenga de nanti ka jaka mbagandi kamo wala kontu ngara ne ki miskinu nga inta me do kenga de ai na me do mania ti makan ko nanti la ilaha illallah kidi ay bane tiligani baane kuronge ina miro kia batina bari idatuna ntike wuriani angati la ilaha illa allah awuriani annan dukaya alla dangani na hinsuko humantingi na allai annan dukaya annan sagun sunya alla kallenga kebe mbe gimme alla nke na kinya dabar kebe mbe gimme alla na ken dokono wa an pi suko humante anna suko humante na alla dangani annan jikinsu wallah ba ne kamma annan kanu Allah ba ne da mai muru Allah ba ne maga an ga ne tange muru an tange muru Allah ba ne maga anna hinsu ko man timutu na kini Allah yi ko Allah ba ne ga an taga mɔgɔ bɛ bi hayo kundu makan kun dindira ko kebe be makan do ikun maka ikun ni arabu nyi ikunni arabun kirisunyai ikunni haramun dunkonyai ikunni alkaba kamonyai kun ta tammenyini nanti kuni du khaya hotana dangani na idu magayanka imakat na ke nkita imadu ne kenga kenna ngani ibara to kindo Allah faren batenga sallallahu alaihi wasallam na to hotana hijide faren da digambani a kadun Allah dangani a matuƙa salli a matuƙa sumu a matuƙa jakan kini an ga tinuko ko kutun wana ko dogo ken bitide qatil la ilaha illallah ibara e faren da muri maka to nan mun nyaka kina ngare zira kin kin ta gemme kadi nan semben koyi surunga ni kallen bosiya alakin laqiwara aga na kinya dan to wani ci allai aga gulu aga da gulu bulsu dabari Allah wasu suka humante nyampana kada ngani aga Allah alla dangani na hibu nyenge yake wara aga da hoho nya alla wakin suka humante nyampana kada ngani yonka iyon kiluma dungi feu nanti to kiyoke nga. na sabu nyammani ha nanti okuranto habano kallen alla ogwaru habai kile mbe kamma onta bakatendi har kelen ga jahilunga konni tingani ba wani ge kamma dalle sun take magala dalle sun maniya odo habanu yiku kamma makan gon dalle nyen ko shi gon dalle ne kafin dalle nyen ngani bawal ke mbe kam hanu dalle ngal ngonta gilgi kamma odo habani ke kamma ayi iwo ita Allah kallenya ki mata an fa Allah dide ke bani an baka ke ani Allah a ati ayi wala ken dogono kutukun ne ke abatenga ken tawa makan gon dalle nginga ko ilekea nan an sallallahu wa sallam na to ila farentu sallallahu wa wasallam mogo siri siri siri igo be mberi aga tuyiɗo mena makka no onti duntenga gondo tonkonge ngene a tuyiɗo men agati jikkusire ñayi i kuñimen ta me tu i kabilanu ñimme suri sere mega a bakka ngendo do na gondo sagoyendi yonka ya ihakari gere gere keta e ala ku me ge me jakini ki yendo wuro ken sigi na ke kaga da tiki an Allah kallen aga baraken aga mani ko keta aga di mani ko ah ila gara yini keta bari faren bai mu ko ke me sasa maka no wakili Allah zakka katine aqablaki atunanta aqablaki suma baga halle wasirin mira gani an ada ga gare go sit ne da be su wato aji kuntu yin tanyani kene ikun mira ta wannan mire faren baka ke bi junku ikun na faren ga danga kan mugo sasa ina faren ga danga kan mugo kin bai kenye mil kenye ira sin mi humbe mbei kenya nanti ina soron wannan kati ahaba tugunnenga kenga ni abu talibiya kunnan daga na ta go na mengali mengalen no go ni na kada ngani agidare meke muhammadu ana hayi nanti hada ngani akakibe mbe pasasa sasa agadakibe mbe joppa sasa ana hayi nara kiwara ana maga higginiro menaga yonkayirangari ka diga digame ndage kunduko sasa ayigondi abu talibi anda muhammadu koroni kingani farenga sallallahu alaihi wasallam digameke iranta aranta kai kununga min hoy gwa ko humi mega nya sabu yi ari digameke otu en mani ko humi mega nya sabu ari digameke otu ah iti inda daga katta inda daga ngani humi mega ni nanti muhammadu nanti ona o haban killuku wara wa nanti o haban ko ni batta tungu mani tungu ho heti wananti honu kwani iranta na haki na sirei iranta tola gini sire kama jidi duro nyani solli seginte nyani na hasuntai boinati sasa mambo ya kama kile mbiko ni kile kaindeni kele kaindenya hii wa kele na honi sironya hontu amba lunga kenga heti hota na hii ga dukumpa bono wa lugo dukumpa bono memelo yiku bata i hawa memelo isigu haka di habon waka nan ta haban ta iga e ki kunu bata imai e e kwana bata kana gwaranti o habon ta huwa tu e wa ana haban ka ko ona ku ki mu wadi wanti muhammadu habanuka ado habon ya hunto an balinga Baru o haban ya kai mi batta man me sine kuma man me sine ke nan cikin biti batu hoyi wadu batin takawa kenda kuna ntakinga hoto haban ta hoto baro habanuka ewa kebe mbiya yo kundu lenkin da dangon ta habon habonu kadi debeke no wonde anna si hada ngani amma ilo habonu kana kadi eh, ki ki ki me ki singa ne yanga danga ataka ma ki kundu batu ada daga habon wa kun kana min nai yonka idiga min sinda ga tasu wa ngalla idiga awa ti sa halle men ngala asawa habonu kada ben maniya bare atum mo mun batu kyan kawulan nan to go ka yi bata yi mai hutu kin no ka kai ne ne eh itike haidi gansi na kun mo sisire ne ko mandela na ni na ganzi din daga ne ke ko eh, abu talib dan gani wa ina ke diga mi an sabati ni mene nanti an ci hadangan ibn ishaq da ko nanti surun yugun da yakati abu talib ga gili ko dan ko suru khurundi da suru khurundi yun ko kuma me kunnan gina katti abu talib ya iga daga ita dan gani abu Talib awa an gida da meke muhammadu diga mun yugun ga kan sasa asage o habano akana asage o munu akana hunu kani kananga agati gidu kuduru duru nyim sedi sigende en hoho heti ita asage o munu kana wa aba dinana o o dinan ka o kibe mbeli muno batte asage kenya sapute de mege no wandi aho konu o dinana ngani nanti dina heti sega ka tokinda batinga asage o dina asage kenya sapute ni wasaffaha ahlamana o hontuwaxunu ada keña balin balen na daga ngaru kuwa ruke batinga o haqluku ama itungungari o haqluku ma horo wa dallala aba'ana wa ke manitiri ado habunya sankuntonga to ya bata tikini ko xunei wa ya habunya sankuntanga sasa ukuni kattanga fitina masiro sasa annasi sihada ngani anna tikiti bakoyi aha wana kunta ho nya nandanga kinga anna anyi mazira batin anna shahada ngani anna bartu danaga ana la kawara a finui kinga heka anna mbugo danaga anna mbugo ke mbi haje o kuna ko ganki na gadangan da barni de baraga ho kunu kudangan arame kan kadangan agana ho kumunu na ngani anki ta yime wadi ampa wanya bata kendi okuwa gadeng su dabarni ona onto mala gadeng ona odan suwa nga kendi anna sigi manka anna buku ya naka an gan kana gweleke yime mbe dabaru ga ken dabarni ya bari o bala gadeng to ona okuda anki suwa gadeng nga ke aha ida ke ah, ko a ida ke abu talib kenya ya buta yo daga fancilu kidan nani nan tin sagin daga amaru ne anya gajan ni ma adi sagani tanti digan fanculi keme khadaga ona jatel laga ona hoyinde digan fanculi tanni ada ya ken kidan ani keme ni sagani ken mugodi e fare sallallahu alaihi wasallam ken anya faren ken a to toki dikile mbatinga awi dawa nga awa Allah khalen kuni debe nogondi honno honne awa Allah khalen kuni debe nogondi asire me ma awi Allah khalen kuni ranga kum bitan nun nogon tanni resonga nkuma iturungiri bari daga simme maniya muhammadu kalbara ki heti makka bayan su barike tau ko daga ko abu talib dangali akin baka kuru bara se ne hikili akin fa hinna se ne de bikin wani ucinne asudan tanto sahijan lamun ngari ne suruwa gilligati wani alkaba jura kun jura nanu ganari alkabai na to akin atudu mun kun de bikin wani wajibi atele kati ya nangi mogo kila ngani agana suronga li garodo weke nongoni awatele mogo kila ngani kin qawre nan tin hike hay baka maka bani kun qata la laga hidde bunye kena ko ndikwa ga isan kenya wa kule fisu wan kun qawatu sele yembe gane adigan kanen sabatin tengen mogo yembe agana si hanna trinkana ken ngani a ina hai ina sihi hikeli kati makan makankonga ila menye ndabali ken menye ina daga na nya batuma arabu ni kabla nunga ngali ni makan no gondi nogondi aga muhammadu ni ngali su a tele mo gonki dangani ken ka nya tinya su kibara ga no gondi haite abakkan makkan nogondi hay sankni ikembe nga arabu jawan so do menaga sere gura sakai nanto kida bacenga kenga na hike hay humuna na mbo fitende yo kata ganya na hiyo boyi orna batun da bari o mena me hamu arabu nganari ina muhammadu da mhutiringa okuni jabi ntin maniya oni jabi ntin maniya orna mandi yame kunu suron dangani makan ko isuka o mandena ngi digan kamba neri ibo me ko ni arabu ndangani ganari ijura ndenga mogo bɛ ga sikki ga nta saka muhamadu mogo ben a aga dege min su konni i ga kutina diga mundi kella ntaya mona batuya dabari hananna ona me hamu ke a hayi kafirun batu kora hananga hananna i ga tile mogo ngariyanti batu min be ida ke batun dabari min nayi ida ke batun dabari alwalid bun mugira ikin su di kandi alwalid bun mugira ida ga men yi nunye batu ke i men ni maniya kilindi men ke be mbeyi ken niya koro suko humante na me hamu wona ngimu hi bane di hibe mbe gele arabu nganari igana eh, muhammadu mpiku ni ana diga mi wo ma diga mi wo kenya nyana ni suko humante jabi ken hakla ndo na menyu horo na me hamu ni jabi ni kambo e idaga menyi alwalid bin mugira kandi kenya menyi kote ido menaga anya menyi kote kote kote ido menaga menye e bembe a igar kita nan giri a kin man node barigara meni aiwa iti haklan tun yagara meni keta oruna hayi oruna hakarlun ko kuma min o suna hakarla nya o de wona maraga mesori ay mi maga me garandi ana maganya ya tele wotir ni kala bane ngaki de mi ko ni tele tan waddo bi ngadi ngana ko de mu kunda bu medu su suru masikino diga mundi kel hona diga munya bani ona hakarla bani otu osuna guni sikenga oraga muhammadu gatenga mo bembe arabu ndo mena kenganya walid ibn mughira walid bun mughila ati sorogu dangani awa kada hay agana hakarla hakarlan ko mamme akunna mani besu ni hakarlan ko korona hai iti ay walidu ola mu lanke nyanga hakarlan ko anke ni kwa hore anke ni kwa hore An anki ngana awar no wembe wakar na kin kamma an ngana awar no kusu kemre wawtin kin kamma ngana haydan na hakar rasul ko dangani kemre makan ke sunan gori tikenga ati ayi jama ya ke ta aku na aga hakarlun ko ni ko sun hakarlun ko na kin alhananna on hakarlun na brambe on ali kuma me o ali siga kane mo wembe arabun do mena eti an ke ti ko ne ata aku na hakarlun ko ni awa diga ni kin makan ko nga ti haklanta koro dosini haklanlen ko ori ni mani ko makan ko ndanga arabu ndanga ni kembiranga muhammadu subalindi gano tirni wona mani ni batunga batun jope anya batu koto koto koto anya batuwa batu dembe ga be bagan wondi hari min do menaga ilarisi kana medi ga lenye mere ko tari yan wana su heke batu kamma batu ke rini tiyan maniya rini kan fakarlan koni i warini sorori me i sorori me i kan nukta kanma kan poye kanma i warini jumu kani jemme kan mogo i do kanda en baka kati makan konga warini kungali kani ke kebe mbe koni wara mura lamaga arna ya sawaba yi na jina kira akusu komante nangani ngani be naktar na kenya mpalira akusu komante nangani ndangani wala mura lama Allah ga nufa mundo dinangani ngani ke kiyara bala ga nati men nondo nangani Allah ga no batula ga no wani Allah ga no batula ga wani ga no salun do laga sumulaga ga no salun do laga sumulaga ga no salun do laga sumulaga ga no gollu kunya ko de khalas to le me jati nangani ni musul da nangani arjanne ya rabbi ga no jur jurbun nyampa ga no jur jurbun nyampa ya rabbi ga no ku no ku maga no ku arjanna ga no kis no tanga no tanga maga no tanga jaga baka janna ba indenga ga no lagalun sulon ta so o ta so kuma janna ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga da aga akhinya ni zaidu